kuma zindiki kuma dan shi'a kuma makwadanci kuma kafiran Allah Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir ala ma yaquluna ya kai annabi ka ya hankuri akan abin da suke faɗi ƙaryata ka da suke yi suna ce ma makareci suna ce ma mahaukaci suna ce ma boka eh da sauran abubuwan da suka yi ka yi hankuri a abin da suke cewa wa hajjurhum amma ga doka ka kaurace musu hajjaran jamila kauracewa mai kyau tabargazar da suke yi bautar gumaka da shaye-shayen giya da zinacin-zinacin da suka yi kakka yadda ka zo inda suke jaye musu kaga mi Allah dangane da miyagun maganganun da kafin makewa manzon Allah wani mataki mi a umarnin da Allah ya bashi ya yi hankuri mu ma ashe kenan in irin wannan ta faru gare mu mu an babu aula mu yi hankuri ina fatar kun fahimta suratul nahli tabaraka ta'ala yace wa in aqabtum in za ku yi azaba ta ramuwa an yi muku za ku rama fa aqibu to ku yi azaba bi mithli ma uqibtum bi da kwatancin abinda an kai muku azaba da shi yan an yi muku ba an yadda ku rama ba uzina lillabi na bi annahum zulimu lillazina yuqataluna bi annahum zulimu na'am wa ala nasrihim laqadir suratul baqara Allah ce faman ni itada alaikum اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم to duk waɗannan ayoyin da masu kama da su ayoyi ne da Allah yayye muna izini mu bayan su an yi muna ya halatta murama ya halatta murama ko bai halatta ba don haka yi annaya bari jimo muna cewa muna hankuri ba har kullun na aka hankurin ba kakka ya ke wannan fogaranta ka teka taki karin kunama ya halbe ka kuma ka ce an ce ai hankuri yadda Allah ubangijin da ya ce mu yi hankuri kuma shi ya ba mu dama muna da dama mu rama to in ka yi karo da ran nan ba masu hankuri ba ne masu ramuwa ce to yi wa in su don a kakkai tekin wannan fogarantar maki yana da ƙaidi mu rama kwatankwacin wada an kai muna to nan matsala take in mun ka zo ramawa da kyan mu tsaya kwatankwacin wada an kai muna sai mun wuce ina fata <laughs> Allah ya shirye shi mai gawarta to sai Allah ya ce wa in aqabtu in za ku yi ramuwa azaba ta ramuwa fa aqibu to ku yi azaba ta ramuwa bi mithli ma uqibtum bi da kwatancin abinda an kai muku azaba da shi Allah ya yaddan muna mu bayan sa nassin Qur'ani ayat Qur'ani ce suratul nahl in za ku yi ramuwa in an yi muku ba daidai ba in za ku rama an yadda amma ku rama kwatankwacin wanda an kai muku sai Allah ya ce wala in sabartu amma da kun yi hankuri lahuwa khairul lisabirin lalle hankuri yafi alkhairi ga masu iya yi kaga Allah ya yi muna izini mu rama amma kuma ya faɗa muna abin da yafi da ramuwa da hankuri wanne ne yafi hankuri sai Allah ya ce wasbir kai hankuri dai wasbir ya hankuri ya rasulullah wa ma sabruka hankurinka bai kasance ba illa billahi sai don Allah duk abinda sun kai ma akan mene sun kai suke ma shi saboda Allah don haka ya hankuri hankurin ka bai kasance ba sai don Allah Allah kenan shi zai baka sakamakon hankurin da kake yi yace wasbiru ma sabruka illa billah wala tahzan alayka ya bakin ciki akan su wala ta kufi daiki haka kakka zamo cikin kunci mai mayan kurun dangane da abin da suke kulla na makirci ai ana cewa ana mita ayi kaza ai an ci abu kulle mita ayi kulla kaza wannan kai ta dama da hankali aikin banza ne wa ma ta sha'una illa an yasha Allah ko an yi mitin mitin din banza ne sai wa da Allah ya so in abin da resolution din mitin din ku yayi daidai da kudura ta ubangiji wallahi alhamdu in bayye ba mitin din ku sai ya roshe kudura Allah ita ke tabbata to shine Allah ya ce wala taku fi daiqin mimma yamkuruna kakka zamo cikin kunci dangane da abin da suke kullawa na makirci inna Allah ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da masu takawa Allahumma kun ma'ana ya Allah ka zamo tare da mu Allah yana tare da masu takawa wallazina hum muhsinun da kuma waɗanda suke masu kyautatawa kaga nan ma suratul nahli Allah ya umarci manzon Allah da ya hankuri Suratu yunusa Allah tabaaraka wa ya ce ma annabi bi ma yuha ilaika ya manzon Allah ci gaba da biyar abin da ake yi ma wahayi rikicin da hake yi da mutanen makka na menene ba na qur'anin nan bane ja da baya no going back a taka totur aitabi mushriki ka hana bai Allah Shi ne ma'anar wattabi ma yuha ilayka ci gaba da biyar abin da ake ma wahayinsa zuwa gare ka biyar amma kuma yi hankuri kaga ashe kenan duk wanda ya ce bi addini jama'a addinin gaskiya sai ya yi hankuri kenan zaka za ka ci karo da batawa mai yawa a zage ka a yi ma jafa'i a yi ma ƙarya yi ma ƙazafi in ta kai ga abuge ka in ma baka yi annaba a kashe ka akwai annabawan Allah da an ha kashe wurin ida sako don haka ba mamaki a kashe bello yabo mani yanzu ko kashe ne ya makara don ɓarna ka an riga an yi ta <laughs> eh, mafarauta sun yi sake da misa ta yi yaya yau garin su kowa duk inda musulmi suke mawajin hausa akwai belle abu akwai shi ko babu da awar belle abu ta kai kuma ta samu karbuwa da haka kun yi sake tun kahin yau ya kamata a ce kun kashe ni sai da awata mutu amma yanzu don bello ya buya mutu duk ya watsa Inda ya guba ta na riga na watsa ta Allah ka shirye shi muka samu hudu abin da addare to sai ya ce wata bi ma yuha ilayka wasbir kuma ka yi hankuri hatta ya hukuma Allah har sai Allah ya yi hukunci ya yi hukunci tsakanin wadawa tsakaninka kai da annan kana da saƙon Allah da wanda annan suna jayayya da kai suna faɗa kada da sakon Allah wa huwa khairul na Allah shine mafi mafificin masu hukunci duka don haka nan ma suratu Yunus Allah ya umarci annabi da ya hankuri haka suratu Hudin Allah ya ce wasbir ya hankuri ya rasulullah fa inna Allah lalle Allah la yudiyu ajral muslimin bai tozartar da sakamakon masu kyautatawa kenan manzon Allah kana cikin masu kyautata abinda haka ihsani ne ba kyautatawa ce ba banna bace to Allah ba zai tozartar da sakamakonka ba kun ba kai ɗaya ba da kai da duk wani mai kyautata Allah ba zai duk wanda ya zamna kyautatawa faɗin gaskiya Allah ba zai tozartar da shi ba Allah ka azami bisa ga hanya ta kyautatawa Allah kada ka tozartar da mu duniya da lahira kaga nan ma Allah ya umarci annabi yayi hankuri ina fatar kun fahimta hakan ga suratul tur Allah tabaaraka wa ta'ala yace wasbir li hukmi rabbika ya rasulullah kayi kayi hankuri ga hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayyunina kana nan a wurin ganin mu muna nan muna kallon abinda kake da abinda aka yi ma abinda kake gaya musu da martanin da suka yi ma duk muna nan muna muna gani muna da masaniya ba mu da su wasabbi bi hamdar rabbik sai dai cigaba da tasbihi tare da gode ma ubangijinka shine kuma lokacin da kake tashi inda duk tsaye wurin sallah a yi tasbihi da tahmidi a ci gaba da yi haka safiya da mareci a yi tasbihi da tahmidi kaga nan ma dai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hankuri to duk waɗannan ayoyin Allah ya kawo su ne da wawun wasu ayoyi kuma na yin hankuri sai Allah ya buɗa su da fa'un misali suratul ma'arij sai Allah ya ce fasbir sabran jamila fasbir sabran جميلا نعم إنهم يرونه بعيدا نعم ونراه قريبا سورة هود الله يتي فاصبر إن العاقبة فاصبر إن العاقبة للمتقين سورة الإنسان الله يتي فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا هكا سورة القلم يتشي فاصبر لحكم ربك لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ونوري يتشي فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق حقا نعم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون haka suratul ghafir yace fasbir inna wa'dallahi haqqun fasbir inna wa'dallahi haqqun حقا نعم نعم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون غافر يساكي ميميتاوا دي فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق نعم واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي بالعشي والإبكار ربك بالعشي والإبكار سورة طه الله يتشي فاصبر على ما يقولون على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نعم ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى سورة قاف الله يتي فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وما أنت عليهم بجبار نعم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وكما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبه ومن الليل الليل فسبحه وأدبار سيتكرشي سوء وأدبار وأدبار السجود وأدبار السجود سورة المدثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر To ya ku jama'a duk waɗannan ayoyin duk waɗannan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi ne da ya hankuri amma sai ya buɗa su da fa'un duk ma'ana dai guda ce ya hankuri ya hankuri ya hankuri ya rasulullahi don haka jama'a al'amarin hankuri karami ne wallahi ba karami da don haka ina umarninku ku da hankuri ya ku jama'a mu yi hankuri ga abin da zai samu mu musamman abin da zai samu mu saboda addini mu yi hankuri to mu fassara waɗannan ayoyin tabaraka wata ya ce fasbir sabran jamila ai goda a gurguje ka yi hankuri ya kai manzon Allah sabran jamila hankuri mai kyau wani hankuri an mai kyau hankuri wanda babu raki tare da shi kowa ya san baka yi raki ba ba kasawa kuma kai da garama ba amma yi hankuri ka yi hankuri